makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so so makaho a yai zane zan yi kome ne in kin ka amsa ne na yi alkawari da ke zana ƙare rayuwa burina wa mushan take zan zame miki garkuwa hannuna ke ban riƙe Ni sabon so 'yar uwa ga akala ki jani, ne kishi ki ba ni ruwa. Kin ga dai soyayya na saka ta a raina, ba gudu ba ja da baya akan ki zan ba da kaina. Ba ni iya sukuli cikin dare har rana. a gaza baiwar Allah ki amshe batuna. Da soyayya riga ce da na cire ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya na ga tun ɗazan baki fito ba, ko dai baki da lafiya ne? Inda ban da lafiya ai ba za ka ga na fito ba, ba gashi na fito ba? Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ya ke wisin zuciyata. Wallahi Habib soyayya da kai, kuma in rayuwa na ni kaɗai. Ba ka koyi da mazan duniya? Kai ko irin ɗan an koɗin nan baka iya ma mace ba? Balantana a kai ga irin ɗan abubuwan nan irin wanda za ka kawo mace ta gani ta ji daɗi sun baka iya ba gaskiya ban ga amfanin soyayya da kai ba haba fatima wallahi ina son ki fatima wallahi ina ƙaunar ki fatima akan ki babu abin da ba zan iya ba fatima ban gani ba ina yake ban ga ka taɓa komai ba wallahi babu abin da ba zan yi ba bara ma ki gani wallahi ina son ki Fatima Fatima wallahi ina kaunanki. Assalamu alaiki Hamra amincin Allah ya tabbata a gare ki ki haƙuri Hamra zuciyana ta kamu da sanki ba zan iya rabuwa da ke ba saboda na kamu da sanki wallahi ba na bacci saboda yawaita ki Bana iya cin abinci saboda tunaninki hamra ba zan iya rayuwa ba in har babu ke saboda zuciya na ta kama da sanki duk ranar da aka ce baki nan wallahi ko ban ganki ba wallahi ina shiga damuwa hamra ki taimaka min ki so ni wai kai tukunna wai na ce bane ka kiyaye ni wai ma ya akai ka gane kofar gidan antina ne ma har ka samu daman zuwa ba na ce ka kiyaye ni ba wai kai ki yi haƙuri hamrat ai shi garin masoyi baya da nisa duk ta da za a yi in gano gidanku ai zan yi domin saboda ina son ki kada ki tunanin cewar wai akwai inda za ki je ki iya gudan mun akan soyayyar da nake maki duk inda yake a faɗin duniyar nan zan yi ƙoƙari in gano shi na da ina gaya maka cewar ka kiyaye ni ka kiyaye ni ka fita daga idona kai baka ji magana ta ba ko to na rantse da girman Allah duk sai ka ƙara gani na ko kuma ƙara zuwa kofar gidan ka aika aka kira ni wallahi ka kuka da kanka sai na maka rashin mutunci ka ji ni ko Hamra Hamra Hamra Kai haba dalla dama kuma wannan yarinyar zamu zo ka zo tana wulakanta ka kai wani irin wahalalle ne kai kuma ina ruwanka me damuwanka saboda ina son yarinya shine kawai abu ya zo ya dame ka to me ne ka dora ma zuciyanka damuwa na je na zo gurin ta ta wulakanta nan mana ba san ta nake ba yau da gobe na tabbata za ta so ni kana da ba zan kai ma magana ba sai na gaya ma wannan wani irin wulakanci ne mu zo nan gurin ko dan daraja na ba za ta saurare ka ba eh ni wallahi ma ina tunanin zuwa da kai ne ma ya sanya ta gurin ko sabida ni na zo shi yasa ta gurin to ai kai kalan masu baka ariya wahalar ne da kai kawai ba komai dama an saba ce man dan wahala na gode kai dan wahala ashe ba ni kaɗai bane dan wahala kake kirana da ɗan wahala? Saboda ina son masoyiya ta hamra. Gashi yanzu ka zo ka kursa kana roƙon masoyiyarka fati, ashe daman kana zuwa gurin fati? To soyayyar hamra, daga yanzu na fara, kuma zan ɗora daga inda na tsaya. soyayya na saka ta Ba gudu ba ja da baya akan ki zan ba da kaina. Bani iya sukuni cikin dare har rana. Amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya bugun zuciyata, hasken zuciyata, habibina. Takawarka lafiya, ɗan gidan masu kyau, sannan ka da zuwa. Sannan ke ruhina, jinin jikina, kanshin tsarin jikina. A sayan da zan ina matuƙar ƙaunar ke masoyiya ne. da ma a ce ko ko da yaushe a ce kanina da ke ba za mu dinga rabuwa ba ko da bacci ko a gurin bacci a ce ina ta ko ki ba ki shiga kan ba ni ma ina son ka na gode abin da kawai zan iya cewa sai na kuma na biyu zan tafi wannan cikin mun kan zan ban manta shi To shi kenan, ka san kafi ƙarfin haka a waje wajena. To na farin ciki na, Allah ya kai mun kai gida lafiya. Su makaho ne. so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne so makaho ne san sihiri kin yi farar dabara batun da ni muke safa da rana akan sa za na daura kasance tare da ke hako da yaushe na shirya